Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A wannan yanayi da ake ciki, yawancin 'yan Najeriya na fatan ganin sun samu shiga cikin waɗanda za su ci gajiyar tallafin gwamnatin tarayya ga magidanta miliyan 15 da aka ce za a raba. domin rage raɗin cire tallafin man fetur. Sai dai a wannan gabar ce aka samu wasu mutane da suka yi amfani da wannan dama wajen damfarar mutum sama da dubu tara miliyoyin kuɗi da sunan za su sanya su cikin waɗanda za su ci gajiyar tsarin. Wataƙila wasunku sun ci karo da wasu grup na WhatsApp ko link da ake tura wa mutane domin su yi rijista. To mu ma mun ci karo da wasu mutane da suka amshi naira ɗari uku uku a hannun mutum aƙalla dubu tara da ɗari ɗaya da saba'in da biyar wanda idan ka buga lissafi za su kama kusan miliyan uku. Shirin Najeriya a yau ya duba yadda ake amfani da tallafin gwamnatin tarayya ake damfarar mutane miliyoyin kuɗi a ɗan takaitaccen lokaci. Binciken da muka fara ya zo ne bayan mun biya wannan Naira ɗari uku domin samun damar shiga wani dandali inda kowa ke rigar biyan Naira ɗari ukun domin a saka sunan shi. sai dai ana sakawa ne a asusun wani bawan Allah, Andrew Esazo Chukudi, da abokin hulɗarsa Alhaji Abdulkadir Khalid, da muka gano shi ne jagorar tafiyar. Shin ko me yasa mutane suka aminta da hakan? Mun tattauna da waɗansu da suka ba da kuɗaɗensu ido rufe. Sunana ta Abdulkadir. Na nan ne a jihar Bauchi, local gamman na Ningi. Ina cikin wannan grup din nan na gwamnati wani abu ne ni ban ma riƙe abun ba. na tura musu naira ɗari uku akan ciwon sun ce za su ba da tallafi. Na ce akwai wani abu da kuka cike wanda ake cewa wai gwamnatin tarayya za ta ba wa mutane tallafi. Ke ma kin eh. ciki har kun biya ɗari uku ko? Ɗari uku uku eh na humanity ko? Eh kamar humanity ne ba humanity ba ne wani gwamnati mene ne dai na cika. Eh, haka wani grup da haka ko? Eh na cika. amma ban sani ba shin kin bincika kin tabbatar da sai hancin wannan abu kafin kika cike? Gaskiya ban bincika ba. A iya mu ya tabbatar mana cewa mutanen nan 'yan damfara ne? Kuma mun bibi shafukan inda suka wallafa sunayenku da nambobin wayanku. Kwarai kuwa. To ni abin da nake tambaya shine ke za a yi dan na ga a gurfkan kan ana ta tutturawa yawa to a ke ba ki ganin cewa naira ɗari uku tana da yawa da bai kamata dan an ce kawai ki saka sai ki saka ba ba tare da kin yi bincike ba wallahi kawai ni ma wata ce ta turo min akan in shiga guruf ne menene menene ni dai ban ma tsaya gaskiya na yi bincike akai ba kawai na tura to yanzu da nake miki bayanin cewa kamar mai yiwa an damfare ki yaya kike jin wannan zafin ɗari ukun naki wallahi na ji zafi saboda na sa wa raina abun ba damfara ba ne ba to wani kira za ki ga mutane wurin ganin cewa sun guji ciki abubuwan da za a ce sai sun bada kuɗi gaskiya zan yi wa mutane dai gargaɗi akan cewa a kiyaye. Sana da saman adamu kuma an zane na an tambayi na an cinin ga wani tallafi ana ba su a cikin ba su kuɗi aka ci za a sami da a rabo za a ba su kuɗi. Shin kai ka san da faran ga aka yi ko kuma gani kake za a bada wannan kuɗin to wala ban sani ba ba mu iya ladi an min magana ni lari a bisu. to ya aka yi ka san da cewa akwai wannan group din to wannan ya tsaye muna magana a shi wanda ya muku magana ka san shi wala wasu gaskiya ina ganin ne yawan cikin shi mu gaskiya To a bayan binciken da muka gabatar mun gano cewa wannan 'yan damfara ne kadai gwamnatin tarayya bata sa su ba don mun tattaro da gwamnatin tarayya sun ce babu wani wanda suka ce ya karbi kwabon wani domin a bashi tallafi yanzu da ah, ba naira ɗari ukun ka kuma kuke ah. sanar da kai cewa damfara ka aka yi ka ji oh, na ji ciwo gaskiya eh ka ji ciwo ka ji ba daɗi kenan gaskiya to wasu dai na ganin naira ɗari uku ba komai ba ce idan aka duba abin da za a amfana amma kuma a iya cewa waɗannan ayarin mutane da suke amfani da sunan gwamnati ce ta turo su sun tara maƙudan kuɗaɗe inda a zantawar Musulun Muhammad Yusuf da Alhaji Abdulkadir Khalid ya shaida masa cewa gwamnati ce ta basu izini duk da yake bai ba mu bayani filla-filla ba. Ok, so uh, in gano akwai wani group da kuke sharing da aka bude da sunan cewa ana karbar data na mutane na rarraba musu palliative da sauransu ana ansan ɗari uku uku. Kusa uku uku? Eh. Haka aka ce ma? Haka muka tabbatar. kuna amfani da account din Andrew Esiazo sannan kuma ina son ci abinci ne magana ya hakuri ina son ci abinci azumi yau eh eh to gara ka tsaya mu kammala magana ina kamar zai bi ban da lokaci ne na ma ina son ci abinci ka ce gara tsaya To akwai proof of payment da aka tura a da sunan Honeycomb Foundation da aka ce kungiyar ku ce sannan kai kanka kuma ka tabbatar mana da cewa gwamnatin tarayya ce ta sa ku wannan aiki honeycomb foundation ka bayyana mana hakan cewa gwamnatin tarayya ta baku wannan aiki na ku karɓi 300 a hannun mutane cewa za ku sa su a cikin tsarin conditional cash transfer da kuma palliative da za a raba mutane kuma muna da kamar hujja na kuɗaɗen da aka tura da sunan ƙungiyar ku da lamban da shi kanshi rajistan kamfanin kana jina na? jin ka ke. to eh, muna so ne mu samu sahihancin bayanin da kuma wacce hukuma ce ta umarce ku da ku an shi ɗari uku uku a hannun mutane. Ka ka kira ni? Eh. Kake gani? To abokin gurmin nasa da ake tura masa waɗannan kuɗaɗe ta bankin Access, Andrew, yana amfani da kamfanin Anches Ventures Limited, ya bayyana mana cewa suna ƙarƙashin wata gidauniya mai suna Honeycomb Foundation, kuma idan suka amshi naira ɗari uku za a mai wa mutum da ɗari biyu da hamsin, su kuma su ci ribar naira hamsin hamsin. Na fara tambayar wannan mutumin sunansa ko shine Mr. Andrew zo domin samun sahihanci, inda ya tabbatar min da hakan daga bisani kuma na tambaye shi me yasa suke karɓar kuɗaɗen a hannun mutane sai ya ce. So, you expect an NGO to mobilize people for it? People with their own money? Ta yaya kake tunanin ƙungiya za ta wayar da kan jama'a domin tattara bayanansu, mutane da kuɗinsu? To ita wannan ƙungiya ita ce ke tattara bayanan mutane da kuɗinsu, da data, da lokacinsu, da kuma ƙarfinsu domin karɓar ɗari uku uku. Kuma ni ba ni ke da mallakin ƙungiyar ba, ina musu aiki ne da suka ɗauke ni domin tattara sunaye. haka kuma ina da hujjar dukkanin kuɗaɗen da na tura musu Saboda haka ina ganin wannan kungiya ce za ta yi bayani akan waye ba su aikin tattara sunayen mutanen ba ni ba. Domin ni ina da hujja, ina da hujja na kudaden da na tura musu. Ana tura kuɗin a asusun banki na ne saboda sun wakilta ni in musu aikin a madadinsu. su Sun gaya min cewa gwamnati ta sa mu karɓi ɗari uku kuma za a maida wa kowa 250 a lokacin da za a tura masa tallafin. Naira hamsin hamsin kuma namu ne domin mu amfana saboda aikin da muke yi. Kuma 250 na kowane mutum sai da na tura musu. Waɗanda za a yi amfani da su ne domin samar da wata lamba a gare su da za a yi amfani da ita wajen turawa. Kuma ni ban san cewa gwamnati ta ce ba wanda ta ɗora wa alhakin tattara bayanan mutane ba. Saboda haka su wannan ƙungiya ita za ta yi bayanin yadda suka shirya da gwamnati amma ni aikin da suka ɗauke ni nake yi domin ba ni kaɗai ba ne nake tafiyar da wannan lamarin. understand To shin ina gaskiyar wannan lamari da ake amsar bayanan mutane da asusun ajiyarsu da sunan za a sama musu tallafi? A dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hudar mu a sassan Najeriya. A farkon shirin kun ji yadda wasu mutane suka samu hanyar tara kudaden shigarsu ta hanyar amfani da sunan karɓar bayanan mutane domin su ci gajiyar tallafin gwamnati. To amma da muka zurfafa bincike, hukumar da ke kula da wannan tallafi ta shaida mana cewa babu wanda aka wakilta ya amshi sisin kwabo da sunan tallafin gwamnatin tarayya. Hasali ma, kudaden tallafi kai tsaye za a tura daga babban bankin ƙasa wato CBN. Ɗaya daga cikin jami'an hulɗa da jama'a na hukumar sashen conditional cash transfer, Dr. Nasir Jafar ya mana ƙarin haske. Abin da ya shafi wannan conditional cash transfer yana da stages ne guda biyu. Akwai coordinators, akwai implementers. Ba eh. a amfani da irin ghost beneficiary ko kuma eh, ya za mu kira shi da beneficiary eh, in absentia wanda ba a gan shi physically ba ba a tantancewa ya cancanci a bashi wannan tallafi ba shi yasa ana zuwa har community community kuma in aka daga ga mutane ga sunaye sai sun tabbatar mai unguwa sai an tabbatar da sauran mutanen da ya cewa wani lalle talaka ne Hmm. idan aka yi haka shi ne ake ce ma social register to yanzu dai kana nufin kamar wannan na kwana-kwana nan da gwamnati ke so ta raba babu wasu NGO kenan da aka nada a ce su an shi kuɗaɗe a hannun mutane da a shafin WhatsApp. ba a taba ba ba a taba ba kuma bai cikin tsari ba wanda zai ba da naira ɗaya da nufin cewa a sashi a cikin wani program na grant na federal government. Hmm. Wannan babu component na social investment program da empower da school feeding din nan da ake da conditional cash transfer da gib uh, dukkanin su baka ba da ko naira guda kama ai rolin naka babu hmm. so kamar ban sani ba ko kun taba cin karo da irin masu tura waɗannan sakonni a whatsapp na cewa a shiga eh, exactly ba mu samu mun dai link muna ganin waɗanda ke cewa a cika wani google form kuma muna ta kokari mu wayar da kan mutane cewa babu wani google form da ake cikawa da sunan za a baka tallafi babu hmm. ba mu san wannan gurbin ba amma mun san mutanen mu waɗanda ake kawo mana rahotanni a unguwanni suna karɓar ɗari biyar biyar kamun su tantance mutane su ma haram ne mun ce bai kamata ba ba a yi hmm. kamar dama akwai ma'aikatan da tuntuni kuka ɗiba ne kuka ba su wannan horo domin su tattaro bayanan eh, mutane exactly akwai ma'aikata shi ne nake ce maka stage kashi biyu stage hmm. na farko masu capture na tashin farko muna da ma'aikata waɗanda muke kira enumerators a stage na biyu su ne waɗanda muke kira CTFs conditional cash transfer facilitators cash transfer facilitators CTFs suke za su yi validation su yi enrollment na farko enumerators gare su suke generating in social register waɗannan kuma facilitators waɗanda ke validation su yi enrollment su muke ce ma su ne ke generation ɗin beneficiary register. Therefore, beneficiary register is a subset of social register. Okay, ka yi mentionin wani abu da ka ce ko poko ne ko menene ka ce? Okay, eh, soko. Shi kamar eh. me tsarin kenan me ma'anar shi? Su ne state operating and coordinating office ko kuma unit. su ne ke tattara duk wannan su ke poverty mapping in suka bi mapping a cikin al'umma a cikin gundumomi communities suka hada in suka hada suka yi generation a jiha sai su tura ma nasco a national su kuma nasco a national su ne national social safety net uh, office sai su tura ma national cash transfer office national cash transfer office in suka karbi wannan data din sai su turo ma kowane state ga data da aka karba daga nasco wanda su ku ta tura musu sai su je su yi validating su ga waɗannan beneficiaries ɗin da gaske akwai su kuma suna da wannan talaucin daga nan samar da abin nan beneficiary register wanda ita ce ndr hmm. wacce ita ce nsr wannan ita ce NDR. an tantance an tabbatar an kuma validating an yi enrolling to su ne suka cancanci a ba wannan tallafi na cash ba. To ta ina ne za a ce wai a group na WhatsApp an yi wannan. Wannan ba mu san da wannan ba gaskiya haram. To ma sauraro mun yi yunkurin jin ta bakin waɗannan mutane da ake zargi, amma sun ƙi su ba mu haɗin kai bayan abin da muka bankaɗo. Da haka kuma shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Za a iya karanta cikakken binciken da muka yi kan wannan sama da faɗi a jaridar Daily Trust ta yau Alhamis da shafin ta intanet a dailytrust.com.ng. Yanzu a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.